جزى الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin addinin musulunci, inda muke karanto muku littafi mai suna mai ya faru a Kabbala, wanda Dr. Muhammad Mansur Ibrahim shugaban cibiyar ahalin da sahabbai ta Nijeriya da ke jihar Sokoto ya wallafa, tare da ni Haulat Usman. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya daidai inda Hussein ya kama hanyar ta zuwa birnin Kufa. Inda ya haɗu da shahararren mawaƙin na Trasdar kuma ya shawarce shi da kada ya je birnin Kufa. Amma Allah bai kaddara ba. hussaini ya sake ya da zango inda Allah ya sake a shi da Abdullahi bin Nudi wanda ya fito baro-baro ya gaya miki shi ma ya kowa Makka, yanzu kuma kirin zai ci gaba. Asha'iru tatlu min da kuka bayan fitowar hussaini Fitowar Hussaini ke da wuya sai labarin ya gane garuruwa mutane su rinka soka albarkacin bakin su a kai. Bayan da ya isa kufa, ɗan suka yi masa mu. sai ya jizi ya samu labari kuma ya raina ƙoƙarin gwamnan sunu Umani, Dan Bashir da ya bari har haka ta faru a kufa. Alhalin babu wasu rahotanni da ya aika masa a kai. Don haka nan take sai ya cire shi ya umarci gwamnan Basra, Ubaidullahi ɗan Ziyad, da ya rika masa kufa don ya magance wannan matsala. Lahi ya zo kufa sai ya nemi sadar Husaini Muslim na Aqil. A cikin sauki ya gano mai masaukin sahani udan urwa al-Muradi wanda ya ɓoye Muslim a gidansa. da farko mutanen garin sun nuna goyon bayan su sosai ga wakilin na Hussaini har suka fito suka yi wani jerin gwano a cikin manyan titunan kufa sannan suka je suka kewaye gidan gwamna Ubaidin Lahi an iya ci waɗanda suka fito da cewa sun kai mutane dubu hudu daga asalin mutane dubu takwas da suka yi baya. amma a hankali kafin yammaci adadin su ya rage zuwa mutane ɗari biyar wani mataki da sabon gwamnan ya ɗauka wanda ya na al'amarin muslim na a kirki ne ya kira duk shugabannin rassa na ƙabilu ya gana da su ya musu barazanar cewa duk wanda aka samu jama'ar sa a cikin wannan tawaye to zai kuka da kansa sannan ya ɗauki masu gidan rana ya rarraba musu abin da kai ci daban mamaki shine yadda aka kashe shi musulma fili, aka kuma kashe mai masaukin sahani shin urwa sannan aka race ba wakilsa a kasuwa don barazana amma mutanen garin nan ba su motsa ko karin gamba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan lamari ya faru ne a ranar arafat ta wannan shekara da muke magana a kai kwana ɗaya kenan kasar daga fitowar yayan su sai ya bi husaini daga birni mai albarka wayo allah ina wayar salula da za ta kai mai gida na husaini wannan labari ina fax da telex da telegram ina facebook da twitter da whatsapp ina gida rediyo da talabijin in babu su a wancan lokaci bale kuma su sauraron ɗan adam da sauran hanyoyin sadarwa irin shanar gizo da muke da su a wannan zamani a takaice dai Hussein bai san wainar da ake toya a kuka ba har sai da ya iso gab da wannan gari inda ya gamu da ɗan sakon da kaninsa muslim ya aiko bayan da al'amura suka rikice yana sanar da shi halin da ake ciki a nan yana da kyau mu ji ta bakin masu cewa sayyidi hussein ya san zahiri da baɗini ya aka haka Yaushe ya samu wannan sakoran ya ɓaci matuƙa suka ga tozon da waɗannan mutane suka yi ma ɗan uwansa da kisan wulaƙanci ya gamu da shi. Ya yi kisarar koma inda su amma 'yan uwan musulun suka ce sam ba za a koma ba a cikin fushi da bacin zuciya suka tilasta a je kuka, wai don su rama abin da aka yi ma ɗan uwansu. Hussaini ya isa Karbala. Haka dai Husaini ya yi tawakkali ya ci gaba da tafiya a hanyar kuka har ya zo wani wuri da ake kira Karbala. Ya yaya da zango domin hutawa. Yana nan sai Umar dan Sa'ad wanda ya kawo masa labarin kashe Muslim tare da wata babbar runduna a wannan karin sun so ne wai da umarnin gwamna domin su kama Hussaini. Al'amurra duk a wannan lokaci sun shagule mu Hussaini da 'yan rakiyarsa. domin kuwa a bisa suke tsammani shine mutanen kuka su zo su karbe su tun da su ne damar su gayyace su ga wannan tafiya amma sai ga ma'aikatan hukuma sun zo don su kama su bayan wasu muhawarori da suka gudana a tsakanin su Usaini ya nemi su bar shi kawai zai koma inda ya fito idan suka ce za su shawarci wanda ya aiko su da farko Ubaidullahi dan Ziyad bai ga wata illa ba ga barin jikon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya komawarsa tun da an fahimci baya da wani haɗari ga mulkinsu kasancewar ba shi da mayaka kuma ba shi da goyon bayan waɗanda suka gayyace shi amma wani mugun da marar imani da ake ce masa shamru sai ya nuna ma gwamna haɗarin yin haka yana mai cewa Hussaini zai canza hanya ne ya sake shi don haka babu mafita sai a kama shi aka ki karɓar bukatar Hussaini ta komawa maka sai ya ba da wani jaɗi na biyu shine a ba su damar zuwa rigaɗi inda mujahidai suke fafata don yaɗa addinin musulunci ita ma wannan ba su samu ba sannan ya nemi ya je wurin sarki ya ji ba san sai masa mu ba a duk suka ce kau kau a nan ne ya zama dole ga hussein mai ɗaura yaƙi da waɗannan mutane domin kare kansa daga wulaƙanci Hussein ya yi ma jama'a su hudu a daren tasu'a tara ga watan Muharram. Daga askin ta bayyana ma 'yan rakiyarsa da iyalansa cewa, waje akwai aron gama a tsakaninsu da rundunar kuka, wadda adadin ta ya kai mutum biyu. Ya ce kuma ya yi izini ga duk mai son komawa gida ya bi dare ya yi tafiyarsa. Amma duk wanda zai tafi to ya ɗauki wani cikin iyalansa shi Hussein ya tafi da shi. an kuma samu da suka amfani ga wannan dama ko da aka wayar gari sun tafiyar su a nan ne adadin jama'ar Hussaini ya ƙara raguwa da kimanin mutane saba'in da biyu ya fito da su zuwa kusan hamsin ashura mai dubin tarihi a safiyar goma ga watan muharram na wannan shekara da muke magana a kanta shekara ta sittin da biyu bayan hijira aka ja daga tsakanin rundunoni guda biyu rundunar sai yi hussein radiyallahu anhu mai mutane kimanin hamsin mafi yawan su mata ne da yara da kuma rundunar gwamnan kuka ubaidullahi dan ziyad munafukai imanin mayaka dubu hudu. Babban faradin rundunar kuka a wannan rana ita ce kama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hannu domin su kai shi a ɗauri wurin gwamnan kuka amma da abin ya ci tura sai shanmu ya ba da koren haske su fara farawa da su sai ya bi hussein radiyallahu anhu da jama'a su sun yi yaƙi na a zo a gani domin kuwa akalla sojoji tamanin da takwas kwanta dama daga cikin wannan tsinanniyar runduna ta kuka kafin mai da farko mayaƙa suna ta kauce masa ya bi hussein amma gani ina hasarar sojoji da suka yi kuma ba wata alamar faranda daga wani Hussaini sai zur'atu a Tanini wanda shi ma dan shi'a ne ya kai mu Hussaini tsara a kafadarsa Sinani dan Anas wani ɗan shi'a shi ma ya zaburo ya kai mu Hussaini hari ga makogaronsa sannan ya tsare shi a kirji kafin Hussaini ya kai kasu sai wani shaidani kuli al'asbagi dan shi'a ya sa kobi ya cire kansa Allahu akbar dan ajali ya yi kira ko ba yiwa sai an je shahadar sayyidi Husaini ta tabbata ta hannun waɗannan azzalumai masu neman yardar gwamnati ta hanyar saba ma Allah mahalicci kada Allah ya da su baki ɗaya waɗanda suka yi shahada tare da Husaini ana iya ta dukkanin dangin Hussein waɗanda ke tare da shi daga cikin mazaje sun kwanta damu a wannan rana in ban da ɗansa Ali ƙarami wanda aka fi sani da Zainul Abidin saboda shi ya waye gari a ran nan ba shi da lafiya don haka bai yaƙi ba an kama shi da hannu amma Allah ya kare su da tsale cikin da bai yaƙi ba daga cikin hannun Hussein da suka yi shahada akwai da Abbas da Abubakar da Umar da Muhammad da Usmani da gaskiya 'yan wanta akwai alhassan akwai abdullahi da kasim da abubakar daga cikin yayan shi husainin kansa akwai ali babba da abdullahi daga cikin yayan akilu babban husaini akwai ja'far da abdullahi da abdurrahman akwai kuma muhammad dan muslim jikan akilu wanda aka kashe su tun kafin isowar husaini daga cikin yayan abdullahi dan ja'far kuwa akwai aunu da muhammad Ya aka hada da husaini kusan mutane ta takwas kenan dukkan su daga zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka rasa rayukansu a waƙiyar kaf kamar yadda malaman tarihi ke jiranta wannan shi ya samu kibar ta tsananta a kan musulmi a nan yana da kyau mu yi ko ya sa su 'yan shi'a suke maganar Hussaini suna makoshin shi kadai ba su ko nuni zuwa ga sunayen sauran abokan shahadar sa ko ba su son a san akwai abubakar da umar da usmanu ne a cikin 'ya'yan sayyidi ali da 'ya'yan 'yan uwansa waye ka su husaini bayan duk bayanin da ya gabata na abin da ya faru muna son amsa wannan tambaya waye kashe sayyidi husaini littafan shi a kaɗai za mu ba dama su amsa wannan tambaya نفر الله مع السيد مهتن الأمين يا فداع سكن أيام الشيئة فيا كينا عشرون ألفا من أهل العراق ضربوا فيه وخرجوا عليه وبيئته في أعناقهم وقاتلوه مثلا يدفوا أسرا بدعين عراق سنة وهتين مبايعة سنة ودليل كنت تتوى أسرس الهالي مبايع عرسى ناويا kuma suka kace na biyu Hurr bin Yazid ɗaya daga cikin 'yan rakiyar Hussaini ya ce ma rundunar da take kokarin kashe Hussaini a Karbala ada'ukum hada al-abd as-salih حتى إذا جاءكم أسلمتموه ثم علوتم عليه لتقتلوه فصار كالأكير في أيديكم لا تقاكم الله يوم الظما haka kawai kuka kira wannan bawan Allah na kirki sai da ya zo muku sannan ku miƙa shi sannan ku yi tsalle a kansa don ku kashe shi har ya zama kamar wani fursuna a hannunku kada Allah ya tayar da ku ruwa a ranar kishirwa. Na uku, Labrati shi kuma hikaitowa ya yi cewa, kikan tsaye biyu sai na radiyallahu anhu yana cewa, ألم تكتب إلي أن قد أينأت الثمر وإنما تقدم علي جند مجندة تبا لكم أيها الجماعة حين استكرهتمونا والهينا وشهرتم علينا كيفا كان بأيدينا وأشعلتم نارا أبرمناها على عدوكم وعدونا فأصبحتم أليبا علي أوليائكم وصفقا ويدا على أعدائكم استصرأتم إلى بيعتنا كطيرة الذبابة وتعافتم إلينا كهافت الفراشد ثم نقضتم منها سفعا بغضا لقواقيت هذه الأمة ويكم باقول يا كفر شو من الشعائر إذا كنتم نبا زام زوم سامع رندنا Allah ya afkar da halaka a gare ku ya ku wannan taron Tun tunda kun kwala mana kira a haukace sannan kuka daga mana takobin da muke ganin a hannun mu yake za ku kashe mu da shi sannan kuka hura wutar da mun haka ta ne don makiyan mu kuma makiyan ku a yanzu kun zama masu faɗa da masoyan ku masu haɗa kai da makiyan ku kai to a lokacin da kuke ba mu baya a kunyo sulu kamar fari amma a yanzu kun kakkaɗe hannayenku kamar ba ku ne ba kai Allah dai ya nisantar da ku ya ku gumakan wannan al'umma alaita kuma in ji mutum sai ya ji Hussein ya musu bakar addu'a yana cewa اللهم إن متعتهم إلى هيل فرقهم فرقا واجعلهم طرائق حددا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم علوا علينا فقاتلونا يا الله idan har ka tsawaita rayuwar su to ka tarwatsa su ka hargitsa su kada ka bari su ji daɗin mai mulki ko wane ne can hakika sun kira mu ga sunan taimakon mu amma sai suka zabura akan mu za su kashe mu na biyar al'akuli a cikin tarihinsa shi kuma cewa ya yi zainul abidin dan sayyidi hussein wanda allah ya kaddari ya kafuka ba a kashe shi ba a karbala shi ma ya jingina kisan hussein da iyalansa ga yan shi'a mutanen kuka kuwa duk da kukan munafurci da ya taro suna yi ga maganar sanan da nassinsa لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصبحن فقال هؤلاء يبكين علينا A lokacin da كنت علي بن أبي تاني يا بقوفة أنا نسب بارك في كربلاء ya tarar da matan garin na ta kuka da harguwa sai ya ce ab mu zo din nan wai hucewa kuka to waye kace mu ne za mu takaita a haka sannan mu garzaya birnin sha wurin yanzu duk mu ji abin da yake faruwa a can matsayin yanzu Wayoyi mafi kusanci da gaskiya su ne waɗanda suke nuna an mai ya fiskar wuce wuce firgita ta kama shi. Ya taslima yana mai ta'ashi ya cewa ya kasance ni. yaran kuwa cewa shi bai yi umarni da haka ba kuma bai ji daɗi ba. Har ya ne wa gwamnansa akan wannan aika aika da ta faru yana cewa bai kiyaye alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba inda inda dan uwansa ne ai ba zai kace shi ba sannan ya ji ya sa aka shigar da sauran iyalan Husaini a cikin gidansu suka yi makoki na kwana uku sannan ya haɗa su da 'yar rakiya aka kai su Madina tare kuma da kan Husaini wanda ya umarni da a rufe shi daidai kabarin mahaifiyarsa Fatima. Kisan sai ya bi Husaini babbar fitina ce. wannan kisa na iyalan gidan manzon Allah ya yi kama da kisa da aka yi masayyabi Zubairu bin Al-Awwam an manzon Allah tafiya bin Abdul Muttalib lahu anhu ya kasance tare da suna na aiki a cikin yakin basasar rakuni yakin da yan tawaye waɗanda suka yi makayyadi usmanu bin mulki suka hura wutarsa tsakanin sarki musulmi ali da talakawansa da suka fito don ɗaukar ƙwanton jinin usmanu Yaƙi ya koma ba ba gani a tsakanin yan uwa zubairu Alha da Aisha a ɗaya ɓangare da kuma Ali, amma jini yakin da sauran a ɓangare ɗaya. da ibnu jarhu ya saki zubair sai ya zo yana murna da bishara ga sayyidi ali sai ali radiyallahu anhu ya nuna damuwa matuƙa kuma ya ce masa tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai bishara ga wanda zai kasu kansa tiya da shiga wuta babu shakka tambaya ta farko da mutum zai yi bayan jin tarihi abin da ya faru a karbala ita ce wanda ya ji da wa abdullahi hukunci ba alal akalla ai ya kamata ya cire shi daga gwamna haka ne amma dai wannan matsala ce ta siyasa ai kaga ko sai bi a riba wani hukuncin da ya wa ibnu jarmu wanda ya tafi zubairu duk kuwa da karanta masa wannan hadisi da yayi ibnu jarmu ya ci gaba da zama cikin ya yi a sannan daga bisani ya shiga cikin waɗanda suka yi masa tawaye har suka yi yunkurin kashe shi amma suka kashe shi din ina nufin kawari Dalilin kasancewar lamarin na siyasa shi ne duban yanayin kuka ita kanta da yake babu samirin mutum da yake iya zama gwamna a cikinta. Duk wanda aka tura musu a matsayin gwamna nan za su kawo ƙararsa su nuna neman a ɗauke masu shi. da dama su kira tuhumci-tuhumci iri-iri da waɗanda suka ce wai bai iya sallah ba alhalin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya tada shi a matsayin gwamna don haka a zamanin daular bani umayya za ka ga duk wani fasiki mara imani irin su hajjaj da ubaidullahi bin jiyar gwamnatin na buƙatar su dai irin su kaɗai ne ke iyawa da kusa manzon Allah sallallahu alaihi zancen nan ya yi gaskiya ya ce fitilu za su auku wanda ya zauna ya fi wanda ya tashi a cikin wanda ya tsaya ya fi wanda ya tafiya a cikin wanda ya tafiya ya fi wanda ya yi gudu a cikin Wa ya ce iyakar tashin hankalin da aka yi a kan neman sarki ali radiyallahu anhu ya hukunta makasin sarki usman dan affana a matsayin sa mai mulki ya san abin da ya sani ya kuma ga abin da ya gani wanda talaka ba zai gani ba ko kuma zai sani ba barin ya amince ko ya yarda da kisan gilla da aka yi wa sarkin da ya gabace shi ba kuma haka irin waɗannan fitinu ake kamewa daga yin hukunci a cikin su alkiyama na nan take babu tashi kuma Allah ba azzalimi ne ga bayi ba da ya biyo bayan kashe Hussaini labarin kashe Hussaini ya yaɗu da sauri a cikin duniyar musulmi mutane suna mamakin yadda musulmi mai neman ceton annabi zai iya kashe dukansa kuma farin cikin rayuwarsa daga cikin mutane duniya labarin wannan jikin kuwa nan take ya gani duniya ya mantar da musulmi duk wata musiba da za ta fi aukuwa hauke ya ce ba a jin kaurin jera idan ana babbakar kiwa musulmi a ko'ina sun bayyana fitatarsu a kan wannan lamari sun ma dai ba a biranen makka da madina ba a yi rukutar halifanci Sam, yazid ya samu wannan labari mai ban mamaki sai dai kamar yadda muka faɗi a baya ruwayoyi sun sha babban game da irin targon da yazid ya yi ma wannan labari Ruwayoyi mafi kusa da gaskiya su ne waɗanda suka ce, Yazidu ya firgita da jin wannan labari, ya yi salima sannan ya rantsuwa shi bai ce a kashe Hussaini ba, kuma bai ji daɗin kisan ba. Ya la'anci gwamnan sa Ubaidullahi, ya ce bai kiyaye alfarmar manzon Allah ba. Wannan magana haka take har a littafan shiya, misali a cikin kitab al-ihtijaj na tabrati cewa yayi a lokacin da aka zo da ali bin al-husaini wajen yazid ya ce masa na samu labarin cewa za ka kashe ni idan har haka ne ina son waɗannan 'yan mata yana nufin ƙarninsa da aka zo da su ka nemi wanda zai kai su madina sai yazid ya ce masa ai ba wanda zai kai su in ba kai ba Allah ya la'anci ibnu murjana ubaidillahi bin ziyad kenan wallahi ban sa ki kashe babanka ba kuma da ni ne a wurin wallahi ban zan kashe shi ba sannan ya masa kyauta mai yawa ya mutunta shi ya haɗa shi da yan rakiya tare da sauran matan suka wuce madina kafa rundunar yan ba bayan da mutanen kuka suka ga abin da ya faru a ranar ashira sai suka hakikance sun ci amanar sai ya bi Hussaini. inda su suka gayyato shi amma kuma suka so su tashi sun fito da shi daga cikin amintaccen gari kuma sun yi da da zuwansa har mai aukuwa ta auku nan ne fa suka fara tunani yadda za su kankare ma kansu wannan laifi a nan ne wata kungiya ta bayyana mai suna jai a tsawaki rundunar 'yan tuba. Babbar manufar wannan kungiya ta ce ita ce yin gangani don faɗa da gwamnatin Bani Umayya ta zama gwamnatin 'yan ta'adda. haka ba ta kiyaye alfarmar jinin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba manufa ta biyu ita ce ɗaukar fantar jinin 'ya'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka kashe to sai dai wannan farkon shafi da 'yan shi'a suka ba sai wani tasiri na a zo a gani ba a maimakon haka sai ta ƙara dagula lamurra ta ƙara auka al'ummar musulmi cikin rikici ko kuma daman dai tuban mu ne amma wata ajanda ce da ita ta ƙara dagula al'ummar musulmi da raba kansu sanin gaibu sai Allah. Duk abin da 'ya'yan wannan ƙungiya ta 'yan tuba suke bai wuce kance ne da propaganda ta fatanci ga gwamnati Yazidu da ƙoƙarin yanke hannun 'yan shi'a daga wannan ta'adda. A cikin wannan ƙungiyar ne aka samu wani ɗan ta'adda mai suna Muktar ɗan Abu Ubai a can wanda ya lashe takobin sai ya ga bayan duk masu hannu ga kisan Husaini. A cikin haka kuwa ya halaka mutane masu cikin yawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba tare da cewa kuma lalle ya kashe da dama daga cikin mutanen wancan sinanniyar rundunar kuka. wacce ta kashe Hussaini. Daga ƙarshe dai Muktar ya yi da'awar cewa yana haɗuwa da mala'ika Jibrilu a kullum don tattauna matakan da yake ɗauka a cikin wannan 'yan aiki da ya ɗora mu kansa. da haka sai ya zama kamar yana da awar annabta kenan daga cikin babban tasirin da kungiyar yan baya ta yi akwai shigar da mutanen makka da na madina a cikin wannan rikici suka yi yunkurin juya gwamnati mai ci ta yazidu a duk da san bai haifa musu da ido ba ko da yake ba lalle ne a dora musu dukkan alhakin abin da ya faru ba zai yi a samu wasu ƙarin dalilai da suka daɗa kura waccan wuta a birane masu ƙarfi Za mu yi maganar yadda mutanen waɗannan birane masu albarka suka faɗa cikin wannan rikici da mugun aikin da Yazidi ya aikata a kansu. duk ya ƙara daɗa ma gwamnatinsa baƙin jini da sana a tsakanin al'ummar musulmi kuma Allah bai yi masa jinkiri a bayan haka ba. Matsayin mutanen haramai a Makka tun da labarin Karbala ya je masu sai Abdullahi ɗan Zubairu ya nemi goyon bayan jama'a akan zama khalifa. kuma ya ta nan take. A ganin mutanen Makka, duk gwamnatin da ta iya tafka wannan ɗanyen aiki to, ta waye a kan ta ya zama wajibi. A Madina birnin Manzo kuwa, jama'a sun tashi haikan don nuna alhinin su game da abin da ya faru. Ba da bata lokaci ba suka cije gwamnan su Usmanu dan Muhammad dan Abu Sufyan suka tattara duk dangin banu umayya da ke zaune a madina suka rufe su a cikin gidan marwan dan hassan zuwa wani dan lokaci kafin daga bisani su kore su daga birnin madina baki daya. wannan sai ya zama matsayin wata matashiya da gargaɗi na so ya a kan gwamnatin yazidu kuma an ruwaitu cewa su yana da yawan gaske yazidu ya tashi banza bayan suka da watanni goma da aka yana fama sasanta wannan lamari mutanen madina sai ƙara cijewa a kan matsayin su suke yi yazidi ya tafi wata runduna da ya mata izinin yaƙar gari mai alfarma bayan zargaɗin kwana uku da ya amince a basu don su dawo madoka Wanda ya jagoranci wannan runduna shi ne dan uku ba A rage Yazidi ya iya da kisa sauran kimar da yake da isa irin jama'ar musulmi na duniya a wancan lokaci. Domin kuwa duk ƙoƙarin da rundunar Muslim ta yi na shawo kan mutanen Madina. Su koma ga da'a sai da ya ci tura. Masu shiga tsakani suka haƙura. Daga ƙarshe ƙaddarar Allah ta gudana. Aka yi ta'addancin halarta birnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta. An yi hata tsara rayuka da dama na mutanen kirki masu ibada da matasa da malamai kuma da wasu daga cikin 'ya'yansu haƙƙai bayan da Musulun ya tarwatsa rundunar mutanen madina ya karya ƙarfin mayakansu sai ya nufa masu sabon gwamnati ne rauhu bin Zulbau. wannan ya faru ne a farkon watan Zulhaji na shekara ta hamsin da uku bayan hijira Da mutum ya gama wannan farna sai ya tasar ma birnin Makka mai alfarma kisa ga umarnin sarki ya ji domin tunkarar matsalar nan zubai So? amma Allah bai masa jinkiri ba rai ya yi halinta yana kan hanya. Wanda ya ƙara tafiya da rundunar shine Hussein ɗan Numai. Sai ita makka daidai lokacin aikin hannu. kuka je mina da arfa kuka yi hadaya tare da jikar shekan amma kuka hanyar shiga kuka balle su yi tsawafi da sa'ayi tun da rundunar ɗan zubairu ta yi zobe da cikin garin masa haka su kuma mutanen maka sun yi tsawafi da sa'ayi amma ba zancen tsaya arfan tun da ba su iya shiga wajen gari sai aka yi canjarar ba wanda har ta ya inganta a wannan shekarar la haula wala quwwata illa billah watanni wata rundunar yazidu ta yi wa maka kofar rago bayan allah na ciki suna shan ajabar rayuwa ba a shiga ba a cika hakan sai ayar allah ta sauka labari ya iso cewa sarki yazidu ya ce a lahira alkawarin allah ya tabbata kamar yadda yin musulunci ibnu taymiya ya ce ita dai maka tabbas allah ya darajar ta ya ɗaukaka ta ya haramta ta bai taɓa ba kowa iko wulaƙanta ta ba gabanin musulunci ko bayan ta. Ko rundunar giwaye da ta nufe ta da mugun nufi nan take Allah ya bi ta da azabar da aka so. Shi kuma Malam Ukaimin cewa ya yi. ya zama wajibi ga mutanen makka da waɗanda suke zaune a cikin ta su yi da sabon Allah a cikin ta don kada Allah ya wulaƙanta su mutanen makka sun samu labarin mutuwar yazid a farkon watan hudu na sabuwar shekara sati uku kenan bayan mutuwarsa abu ɗan ya rage wannan runduna ta haɗa kai da ɗan zubairu bayan da suka samu wannan labari amma abin ya kawo cikar shine ibnu numais ya nemi ɗora hannunsa akan na ɗan zubairu ya yi masa mubara'a da sharaɗin za su yaƙi duk nan da suka gudana a baya ya ce kuma idan an yi haka zai lamunce masa ƙasar Sam gaba ɗayanta za su yi masa mubara'a shi kuma sai ya ƙi karɓar wannan sharaɗi a nan ne ikin umair ya juya yana da dama ya ce dubi yadda nake kiran zuwa sarauta yana neman ci gaba da hikima a ce dai Allah bai kaddare shi da zama da sarki na hakika a can kuma birnin Dimashq da sha an sa ta kaddama sosai akan wasa a naɗa bayan ya biyu tunda shi bai bar wani wasiki a kai ba daga dukkanin shi aka dora wa ta mu'awiya karamin jan wannan ragama amma ina daɗin mulki a lokacin tashin hankali ba da jimawa ba shi wannan sai ya yi murabus ya bar sarakar sarauta wayan ana ta muhawara ba mai bukata A nan ne Umayyawa suka bukaci su je su sasanta da ɗan Zubairu a maka su masa mu a tun da yake a lokacin ya riga ya yi ƙarfi. Da yake ƙaddarar Allah ba ta gudana da haka ba sai kuma suka ji su a kan Marwan ɗan haka wanda mulki ya ɗore a cikin zuri'arsa. Masu sauraro duka duka anan muka kawo ƙarshen karatunmu na yau. A madadin marubucin wannan littafi Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto. Sai wanda ya shirya wannan shiri Mustapha Bukari Sani, sai injiniyan da ya tace mana sauki, Usama Usman. Hawlatu Usman ke cewa sai mun haɗu a kashi الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما على إرام ألف النواصب جزا الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا منهم كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وعلى رسول الله لا زال أمره لا زال أمره على إرام أنفذ ثلاث